Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin mai sauraro na wannan ranar. yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya a kowace ranar goma sha shida ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ke warewa a matsayin ranar samar da abinci ta duniya. Taken bikin na bana da ke gudana a Geneva shine ana iya magance yunwa a duniya. Shin koya harkar noma da samar da abinci ke gudana a yankunan ku? Wannan shine abin da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a kai. Sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya. Bismillah. Assalamu alaikum Radio France International. Mai magana Abla Mai Isa daga nan gangaren Jos. Sai dai mu yan afirka ba wani maganan wani zaɓin abinci sai dai abin da mutum ya samu ya yi maneji da shi especially ma a ce ma talakan najeriya sai dai abin da mutum ya samu ya ci wanda abincin ma dai yanzu tuwon ma yana nema gagari talaka balantana a ce wai da ka ci wani abu da zai kara ma wani wannan dai mu yi maneji da abin da muka samu na iyaye da kakanni a tashi lafiya radio france mai magana bula mai isa daga nan gangaren jos sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko daga nan da magaram jamhuriyar Nijar. Da farko dai ina kira ga shugabannin kasashen duniya ya kamata cewa su dinga tallafawa al'ummar kasashen da ke fuskantar karancin abinci a duk inda suke domin sanin kowa ne duk yawan barace-barace da mata ke yi har izuwa tsallakin kasashen turai da suke zuwa suna mutuwa a banza da kuma yara da manya da suke bin gari gari suna barace barace duk sanin kowa ne wannan karancin abinci ne ke sa su wannan ayyukan domin haka ya kamata shugabanni su dinga tallafawa al'ummar kasashen su da abincin da za su dare da rana safa da marci musamman al'ummar karkara domin su suka fiye kowanne shan wahala idan ana irin samun matsalar abinci a ƙasa wannan shine takaitaccen ra'ayi na radio france suna na musa hadarin asuba kashe mai sabko daga nan da makaram jamhuriyar nijar a tashi lafiya mun gode mai magana abubakar Lamun Umar Dere Argungu Local Government jihar Kebbi Najeriya to lalle hakan zai iya faruwa amma kuma sai in gwamnatoci sun taimaka ma manoma da takin zamani saboda gaskiya shekarar bana jihar mu ta Kebbi gaskiya ba mu samu takin zamani na tallafi da gwamnati ke badawa ba assalamu alaikum mai magana Abubakar Dan Umar Dere Argungu Local Government jihar Kebbi Najeriya To madalla kada dai a shafa shirin ra'ayoyin mai sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Yanzu kuma shirin zai koma ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp ga kuma ra'ayin malami na farko. mai magana sa'idu gagio katamma karamar hukumar jakusko a jihar yoban najeriya hakika wannan abun farin ciki ne kuma abin a yaba ne musamman ma ga manoma dangane da yadda muke bukatar da bunƙasa noma kuma musamman a wannan lokacin mulkin shugaba muhammadu buhari gaskiya sai dai mu ce alasan barka duba da irin yadda aka bazama yin noma domin ciyar da kai da ma sayarwa da ba ba sa yin noma wa ba abin da za mu faɗa sai dai allah saka wa ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ganin irin yadda aka bazama domin yin noma don samun abin da za a ciyar da kai har ma a fitar don a sayar wa makwabta su ma tashi lafiya a gidan rediyon faransa international mai magana sa'idu Gagio, katon magarmar hukumar a jihar Yoruba, najeriya mai magana muhammad ahmad idris daga nan unguwar kabuga a jihar kano a najeriya Su alhamdulillahi yau ne ranar abinci ta duniya kuma muna yi wa allah godiya da ubangiji allah ya ba bamu damana mai albarka a wannan shekara fatan mu ubangiji allah ya sa abin da muka noma ya yi albarka ina kuma kira da gwamnatin ƙasar mu najeriya ya kamata ta gaggauta siyan kayan abinci domin yin tanadi da shi na gode sashen hausa na rediyo faransa mai magana muhammad ahmad idris daga nan unguwar kabuga a jihar kano a najeriya mai magana alhaji abdullahi sale baban dawud dan nijar in safar dirba gari mai kasuwa mazamini in jami'a na kasar chad lalle ya yi kyawu haɗe da shekarar bana da allah ya sa ruwan sama suka sauka aka samu abinci kuma mai yawa allah ya sa musu albarka shawarin da muke ba talakawa wato ai kokarin agizawa a yi a hankali a daina bataka irin yadda an ka saba yi duk inda shekara ta yi kyawu ana ta yi da an ka gada ma ana yi wada to ya kamata a san cewa abin da ya fita ga iyali ya tafi da a watsar da shi ai mubazzaranci da abin da Allah ya ba suwa wannan baiwa ce daga ubangiji Allah ya sa mu fahimci abin da Allah ya ba mu kuma mu rike shi da kyawu domin ci gabanmu assalamu alaikum mai magana shine alhaji abdullahi Sale wa da dan nijar safar dirba gari mai kasuwa mazamin jami'ar tsacca assalamu alaikum radio faransa international mai magana injiniya aminu ali Fakka, jihar sokoton najeriya karamar hukuma ta yabo local government gaskiya sai dai mu ce alhamdulillahi lura da irin wahala da rashin abinci da an ka fito a kwanan baya a gaskiya ga dukkan alamu yanzu an samu sauki an samu dukkan abin da ake so game da abinci sai dai mu ƙara wa Allah godiya da ya kawo mu wannan lokaci da muka ga canji irin yadda ake fito a kwanan baya sai dai kira na ga shugaban ƙasa muhammadu buhari in ana son abinci ya ƙara sauƙi ga al'umma to man fetur fa a ƙara sauƙi mishi kuɗi domin samun sauƙin sarrafa abinci na gode rediyon faransa international mai magana injiniya aminu ali fakka jihar sokoto najeriya ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France International mai magana Aliyu Adamu Yola jihar Adama tarayyar Najeriya. Tabbas yau ne ranar abinci ta duniya sai dai mu a nan nahiyar mu ta Afirka abun ba haka yake ba. Lura da irin bakin hali da fatara da muke ciki a wannan yanki namu a don haka ne nake so na yi amfani da wannan dama domin na kira ga mu na nahiyar afirka da cewar ya kamata su gaggauta ɗaukar dukkan matakin da ya dace domin ganin sun kawo ƙarshen wannan baƙin hali na yunwa da fatara da talauci da muke fama da shi a wannan yanki namu na nahiyar afirka mai magana Aliyu Adamu Yola, Jihar Adamawa, Tarayyar Najeriya. mai magana alhaji umar foreba ya gashiwa jihar yobe a najeriya hakika mu al'umman najeriya mun samu ci gaba musamman ma ta bangaren abinci a wannan gwamnati take tallafawa wajen manoma don haɓaka aikin gona hakika da muna bana ta mana kyau kuma muna fatan za mu samu abinci daidai da za mu iya kai har ma mu ba wasu ƙasashe a tashi lafiya radio faransa international mai magana alhaji umar foreba daga gashiwa a jihar yobe a najeriya mai magana ya wala sani ta kai ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar da alkhairi muka zo Dicen jihar Kano da ke karamar hukumar ta kai tabbas wannan rana a bar alfahari ce kuma muna godiya ga wannan rana da aka ware mana kuma muna jinjina da yabo da gwamnatin kasar mu da ta haɓaka hankokin noma da cimaka za mu ce to alhamdulillah gaskiya mu a nan yankin mu daga kan gero dawa masara da dukkanin wani amfanin gona alhamdulillah wallahi komai gaskiya ya samu cikin sauki kuma muna murna Allah ubangiji ya maimaita mana shekara mai zuwa Allah ubangiji sanya wa abin da muka samu albarka mai magana ya wala san ta kai ɗaya daga cikin dan kungiyar da alkhairi muka zo jihar Kano da ke karamar hukumar matakai na gode radio france assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radio irefi na faransa mai magana alasan tayar san problem daga filin jihar koriya niger lalle mun shi bisa abin da aka tattauna ana tattauna biske da rana ta abinci na duniya har an ka tambaya in kasashen mu suna iya wadatar da yan kasa da arziki da abinci to kasashen mu dai muna da tabbatar suna da arziki amma cir shugabannin kasashen musulmi da shewa arziki su kashe gada su sai 'ya'yansu suna barin talakawa da yunwa kasashen mu suna da arzikin da suka ciyar da 'yan kasarsu eh, amma shugabannin mu ne ba su mun adalci da arzikin da yake namu na mu duka 'yan kasa gaba ɗaya. sai a kwashe a ba wasu wasu na kallo irin waɗannan abubuwa suna sha ta'addanci cikin ƙasa. kai baka da komi kaga wani gashi da arziki har bai san wani shigar shi kai abin da ma zaka ci baka da shi kaga babu yanda zaka yi kai hankurin yunwa ta kashe ka Allah ya sa su ji su gane kuma su gyara mai magana Alhassan tayar San Problem daga filin Jashin Fure Nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International mai magana Sade Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina dangane da wannan rana wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin samar da abinci. To hakika wannan wata rana ce mai matukar muhimmanci kwarai da gaske musamman idan muka yi la'akari da muhimmancin abinci ga al'umma wanda rayuwa ba ta yi wasai da shi. To da haka muke amfani da wannan dama mu jawo hankalin mahukuntan kasashen mu na Afirka ya kamata su yi koyi da shugaba Buhari ta ɓangaren tashi tsaye ta ɓangaren inganta harkar noma da kuma ba ainihin ƙananan manoma tallafi ba wai manoma na takarda ba saboda sau tari gwamnati takan yi yunkuri na taimakawa manoma domin inganta noma don samun wadataccen abinci to amma a gefe ɗaya sai manoman takarda su mamaye abin manoma na zahiri ba za su samu wannan tallafi ba a ƙarshe nake mai fatan Allah ubangiji ka wadata mu da rahamarka Allah ka ba mu abinci da lafiya da zama lafiya Na gode mai magana Sadisu Ido daga nan da a tashi lafiya Ga Michael Kudison ɗauke da wasu daga cikin sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook. To madalla sai in ce a gaishe ki Zainab Ibrahim. Ga ra'ayi daga Umaru Lawal dan Fulani daga jihar Zamfara inda ya ce to ita dai yunwa ba ta da hankali kuma dole ne sai an ci an sha ake rayuwa don haka gwamnatocinmu na kasashen Afirka sai kun tashi tsaye domin yaƙi da karancin abinci ta hanyar taimakawa manoma da taki da kayayyakin noma cikin lokaci tare da saka ido don ganin tallafe-tallafen ya isa ga manoma na gaskiya ba rijiya ta ba da ruwa ba guga ta hana. sai kuma nasiru aliyu bukuyum da kuma abubakar yaka na bauchi da wari malam bare bare zuwa da galis ra'ayinsa faki na cewa hakika manoma na fuskantar rashin isasshen tallafin noma daga hukumomin gwamnati da ma kungiyoyi masu zaman kansu kuma ga rashin samun iri na zamani da rashin ba da isasshen takin zamani da kuma rashin cikakken ilimin noman zamani uwa uba da karancin kuɗaɗe a hannun manoma wanda hakan ya taimaka matuka wajen rashin iya samar da isasshen abinci a ƙasashe da dama. Ga kuma wannan ra'ayi da ya fito daga Yusuf Heluwa dume inda yake cewa mu dai a yankin mu na Fintuwa Zone gashi Allah ya azurta mu da ƙasar noma sai dai kuma muna fuskantar barazana daga Fulani 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane a dalilin haka wurare da dama ba su noma ba inda ma muka samu muka noman a yanzu haka muna fuskantar barazana yadda za mu yi mu ga mun kawo amfanin gonar zuwa gida saboda da yawan mu gonar ta gagare mu zuwa da zarar ka je sai Fulani 'yan ta'adda su yi garkuwa da kai sai an kai musu miliyoyin miliyoyin kuɗi sannan su sako mutum da fatan gwamnati za ta kawo wa wannan yankin namu na puntuwa zon zuwa birnin gwari ɗaukin gaggawa. sai abubakar salisu gozaki daga jihar katsinan najeriya ya ce salam arifai hausa hakika mu a jihar mu ta katsina noma na ƙara samun karbuwa a wajen al'umma amma wani hanzari ba gudu ba gwamnati na ba wasu manoma kayan aikin gona domin samun sauƙin aiki amma sai su bijire su sai da kayayyakin sai su ce da rigimar ciki gara ta waje daga ƙarshe ina kira ga 'yan uwana manoma da mu daina wannan mummunar ɗabi'a Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure daga jihar Zamfara na cewa to mu dai wannan rana sai dai mu ce alhamdulillah domin kuwa duk wanda Allah ya wadata da lafiya wajibi ne ya gode wa Allah sai dai wannan rana ta zo ne a daidai lokacin da miliyoyin al'umma a sassan duniya ke fuskantar barazanar yunwa ciki har da kasar mu Najeriya kuma abin ya fi kamari ne a inda ake fama da tashe-tashen hankula don haka sai dai mu ce Allah ya kyauta wannan ra'ayi ya zo ɗaya da Nasiraja Mustapha Kawo daga jihar jihar Kano, Najeriya da Mahmud Salihu Kaura na Moda daga jihar Zamfara, Najeriya. sai kuma shehu adamu rijau wanda ya aiko da ra'ayinsa kamar haka hakika yunwa abin tsoro ce domin dai ba ta da hankali babu ruwanta da babba ko yaro duk wanda ta samu kashi take bashi mu dai a nan rijau gaskiya da sauki domin mun yi noma sosai kuma muna da wadataccen abinci bakin gwargwado sai dai kuma akwai inda suke fama da karancin abinci to muna roƙon Allah da ya yaye musu da fatan kuma jama'a za a tallafa musu Isa Isa Kwafsi a sarara shi ma ya aiko da ra'ayinsa kamar haka ba shakka yau take ranar abinci ta duniya to sai dai har yanzu ma iya cewa da sauran rana a kaba ta fuskar wadatuwar cimaka a tsakanin al'umma don haka muna fatan gwamnatocinmu za su ƙara ƙaimi wajen samarwa da manoma kayayyakin noma irin na zamani domin kowa ya samu wadatar cimaka wannan ra'ayi daidai yake da na ibrahim sd kusfa zaria city a jihar kaduna tarayyar najeriya a gaishe ka michael kudisan mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. a ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum na bayani na bai BZB Tonga Elita wani jiyar mazauni kasar Cameroon. Lalle haka ne muna fatan ake goma da an kai wannan taro insha Allah. Sunana Bilyamin Zabiru Tonga Elita wani jiyar mazauni kasar Cameroon. Assalamu alaikum. Sunana Comrade Adam M. Ala Dambam ɗan kishin talaka daga jihar Bauchin Najeriya. Gaskiya wannan rana mai tana da mahimmanci kwarai da gaske ga al'ummar da duniya. Sai dai gaskiya akwai matsalolin da ƙasashe suke fuskanta. Amma fa mu a nan ƙasa ta Najeriya gaskiya alhamdulillah domin ko bana damunar bana sai godiya mun samu amfani sosai duk da cewa an dan samu dan ambaliyar ruwa. Muna fata Allah ya sa yadda muka ga wannan rana Allah ya sa ƙasashenmu masu tasowa su yi amfani da wannan rana domin ingantawa al'ummar ƙasar kasashen namu abinci mai inganci sunana comrade adamu yan ala dan bam ɗan kishin talaka daga jihar bauchi najeriya Assalamu alaikum da France RFI sunana Alhaji Abdulaziz Abuja da daga Tilin jihar Tawar Jamhuriyar Nijar. To rana ce mai muhimmanci ga dukkanin mutanen duniya. Radio France da haka ina kira ga dukkanin shugabanni na kasashen duniya musamman na kasashen mu na Afirka su kokari su tashi su kasance suna tallafa ma manoma saboda mu samu yiwuwa ta mu tsere mu yiwa daga kasashen mu na Afirka. Dukkanin kasar da ba a tallafa mata bisa ga abin da ya shafi harkar noma to gaskiya a kowaya ya kasance ta yi kokari ta samu ta samu irin abincin da take so. Da haka ina kira kasashen mu na Afirka su kokari su zan tallafa manoman su saboda mu samu wadataccen abinci mu samu mu koriwa daga cikin kasashen mu. Azawa salam sunana Alhaji Abdulaziz Abu zai daga Tiliyar jihar Tawan jamhuriyar niger madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin mai sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi Ni Zainab Ibrahim da na yi ɗawainiyar kawo muku shirin ke cewa ku huta lafiya.